بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu da sauran mu barkamu da dawo daga hutun rabin lokaci muna tare da malam yusuf manzo a cikin wannan tarihi mai albarka na tarihin annabi yusuf alaihi salatu wa atammu taslim gaban mu je hutun rabin lokaci malam yana mana bayani karkashin fadin Allah ta'ala wala qad hammat bihi wa hamma biha Allah ba malam idan na dawo gare ka ka fassara cewa wala qad hammat bihi hakika ita wannan matar ta wannan mai martaba ta nufi annabi yusuf da ainihin ya yi lalata da ita a zancenta da kuma aikinta amma wa biha shi annabi yusuf ya yi ta to wajen fassara wannan kalma nan ne kace akwai saɓani ko kuma akwai bayanai mabambanta to saboda muhimmancin wannan gabar nake so ka tashi a kanta don mu samu cikakken lokaci da za a ba gabar haƙinta alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayan haka shek shu'aib abin da yake faruwa idan muka koma ga littattafai na tafsiri za mu duba muka gani abu akwai maganganu da dama na malaman tafsiri wasu gaskiya kwata-kwata ba su dace da mukami na annabawa ba ba ma annabawa ba mutane ma haka wanda yake musulmi haka ma bai dace a ce an danganta wayannan maganganu da su ba daga ciki wasu sun ce wai wa da hamad bihi wa hamma biha din hmm. shi ma yusuf alaihi salam ya yi niyan ya yi lalata da ita subhanallah wa hamma biha subhanallah wasu ce wa hamma biha har ma wato sun ambace wasu abubuwan da gaskiya bai dace ba a ce a ce ma mutum ya ambace su ma irin wa'annan zama wato darusa na ilimi ba saboda mukami na annabawa mukami ne mai girma a mu na malaman ma wanda muke amfana da su balle annabawa a annabawa ma kamar annabi yusuf wanda kirarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wanda da shi ne ka bude wannan zama alkarim ibn alkarim ibn alkarim ibn alkarim to abin da yake faruwa idan muka duba magana kuma daga cikin maganganun da su malaman tafsiri suka yi suka ce wa hamma biha shi yusuf hannun nasa daban ne da hannun ita matar suka ce walakad hamad bihi ita kam an mun riga mun gama da magana wa hamad biha shi yusuf alaihi salam ya yi niyyar ya tunkuɗe ta ya ture ta saboda lokacin da ta nufe shi ta kowane hali sai ya yi lalata da ita hmm. ya yi niyyar ya tunkuɗe ta laula an ra'a burhan rabbi ba dan ya ga burhan ma'ana dalili karara mai karfi mai a sarari ba don wannan ne ya kautar da shi ba da ya tunkuɗe ta wannan tunkuɗewan kuma shek shaibu kasan abin da zai biyo baya abin da zai biyo baya shine in ya ji kokarin tunkuɗe ta ɗin ita za ta iya samun dama ta yaga rigarsa ta gaba ko ma ta cakume shi ko ta cakume shi ta gaba gaskiya ne kaga dukkan abin da ya biyo baya idan aka fito yusuf alaihi salam ya za a iya wanke kansa gaskiya sai amma shi ne shi ya nufe ta yawa tun da rigan ta gaba ne a yaki gaskiya shi yasa ah, suka fasara fassara كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء السوء أن سك فسراشي دا تنكو ديوان na'am والفحشاء كما دا زنا الله أكبر لنصرف عنه السوء نعم مكوتد wannan tunkuɗe wanda ya yi niyya mun kawo burhan ɗin ne saboda saboda wannan dalili mu kautar da shi daga tunkuɗe wannan mata walfahsha da kuma alfahsha abin da zai iya biyo baya wannan kenan ɗaya daga cikin ah, maganganu da suka yi magana kuma na gaba har yanzu akwai alamun da suka ci a'a yusuf ɗin shi ma ya yi hammi irin hammin matar ya yi hammi yadda ita matar ta yi niyya ya yi lalata da ita mm. shi ma ya yi niyya ya yi lalata mm. da ita ma'azalla oh. sai dai wannan a sa ne a cikin zuciyarsa ne bai fito da wannan a fili ba yana cikin wannan ne mm. sai ya ga burhana rabbi ta uku kenan ce lokacin da ta yi niyya shi ma sai ya yi niyya hmm. ganin burhan din shi ya hana to ce niyya kenan wannan da ya yi niyya ya yi wa hamma biha hmm. ma'ana yadda ta yi hammi irin nashi haka shi ma ya yi hammi hmm. ya yi niyya ya yi lalata da ita wato a cikin zuciyarsa eh, har sun ce ma ai hakan ba laifi ba ne saboda asali wato abin nan ya tabbata a hadisin abdullahi bin abbas hadisi ne ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi mai dan tsawo yake cewa na mutumin da ya yi niyan hmm. aikata mummunan aiki a ah. cikin ransa hmm, ya yi hannu hmm. kuma bai aikata ba to allah zai rubuta masa lada saboda haka ai yusuf wannan kusan wato yin hakan ma kuma zai fi eh, nuna karfin imani gaskiya ne yana so ya bari yana so ya bari suka fassara shi akan haka sannan kuma har suka kawo misali da cewa kamar mutum ne yana azumi yana cikin azumi ya wani da kishin ruwa sai ga ruwa mai sanyi hmm. a matsayinsa na mai jin kishin ruwa zai sha'awan shan wannan ruwan ko ba zai ba a zai mana kuma ɗabi'a ta ɗan adam <laughs> to idan ya yi wannan niyya wato tsoron allansa ya hana shi ya sha ya sha mm. suka ci ai wannan ya fi karfi gaskiya ne kwarai ne kwarai amma gaskiya abin lura anan shine akwai bambanci wannan kwata kwata misalin da aka kawo akwai abin lura a ciki abu na farko wato kwatanta halin da yusuf yake ciki alayhi salam da kwatanta halin mai azumi da ruwa kwata-kwata misali ne wanda daban-daban ne bayan da za a kwarai ko ana ce alkiyas ma alfarik malaman usulu ba don kuma bane saboda shi mai azumi asalin ruwa hmm. a hakkinsa hmm. halal ne al'asulu al'asulu shine wannan halal ne azumin ne ya hana shi ya sha ruwa eh, saboda haka zai iya yin sha'awan abin da yake asalinsa halal ne a wajensa gaskiya ne to amma zina ba al'aslu haram to asali abin da yake haramun ne kwata-kwata mm. zina haramun ne mm. shi yasa ta yaya zai yi sha'awan wannan zina mm, ina fatan ka ah, gane akwai bambanci tsakanin wayannan abu guda biyu don misali za ka iya cewa ah, to ai ba da misalin da ya kamata su kawo ta bangaren abin da ya shafi mai shan ruwa ma'ana mutum da yake azumi sai ya ga ruwa mai sanyi misali da ya kamata su kawo hmm. ya kamata su kawo misali ne da a ce ita wannan matar matar yusuf ya aure kwaran gaske mutum yana yana gaskiya ne kwarai ina fata an gane hmm. tun da asali matarsa ta aure halal ne a hmm. sa sai ya zama kila yana gurin aikin hajji wanda yake an haramta shi kusance ta <laughs> barakallahu fi eh kwarai to kaga wannan misalai da an kawo shi ta wannan fuskar zai zama makabul zai zama makabul um, amma a kawo misali abin da yake asali halal da abin da yake kuma haram haram din ma kabira min al kaba'ir gaskiya ne a qur'ani yana cewa abin nan uh, wala taqrabu zina wala taqrabu zina ko hmm. sata ma gaskiya ne zina yana ga cikin kaba'irin da a cikin suratul furqan Allah subhanahu wala yazunun hmm. wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama illa bil haqqi wala yaznun ya karana shi da me su shirka da kashe mutum hatta a cikin asaba al-mubiqat annabi sallallahu wa sallama ya kawo zina a ɗabi'ar mu'mini shek shu'aibu duk abin da yake haramun ya Allah ya haramta masa a ɗabi'arsa wannan abin ina bata an gane musamman irin kabayar manyan manyan wa'annan abubuwa a yanayin ɗabi'arsa to kin wannan abin ne Allahu akbar misali kana tafiya hmm. ka ga naman alade hmm. an gasa ko kuma an soya ko wani abu za ka yi sha'awarsa ko naman kare me yasa saboda asali asali haramun ne shi yasa baya baya cikin abin da zai iya jan hankalinka balle har ka yi sha'awansa asali abin da yake faruwa kenan to balle in aka zo maganan annabi yusuf alaihi salam a ce ya yi wato har ya yi niyya kuma a kwatanta kuma a harka na sabon allah idan ka lura da mm. wani abu guda bayan allah sun rabu kashi-kashi dangane da sabon allah daga cikinsu akwai mutumin da wato eh, imaninsa kwata-kwata za a iya cewa babu imani misali kafirai ko wani abu kwace hmm. fasika wanda suka yi nisa a harkar fasikanci hmm. wannan abu shi haramun a wajen sa daidai yake da halal ina barbana ala qulubihim maka kanu yaksubu da yau da gobe yau da gobe hmm. hasken imani ne da tauhidi zai sa karka jayayya jayayya da aikata abin haram ko in aikata ne ko kar duk mutumin da ya ji wannan ma a ransa akwai dan raguwar imani to mutum na farko shine mutumin da in ya ga sabon Allah abin da yake haramun ne Allah ya haramta masa hmm. kawai ya fada ya yi. ba ma wani taraddudi hmm. mutum na biyu shine idan ya ga wani abu na sabon Allah hmm. ko zinan ne ko wani abu wannan mutum zai rika taraddudi na yi ne ko kar na yi a ƙarshe ko ya rinjaye hawansa ma'ana son ko kuma son ya rinjaye shi mutum na uku shine mutumin da kwata-kwata baya girgiza a wurin sabon Allah musamman manya-manyan abu ba yadda za a yi ka same shi ya girgiza shi ne abin da yake faruwa hmm. a cikin bayan Allah akwai kananan mummune ma akwai balle balle annabawan Allah to amma ta malam duk wannan kokarin da kake kana kokarin ka nuna mana annabi Yusuf bai nufi wannan mata da zina ba to majalisi ne na ilimi hmm. ko ba gaskiya ba eh, ina tare da kai akan wannan fasara da kai to amma ni ina son a ƙara mana haske ni da masu saurari kaga in ka kalli kalmomin a larabci duk iri ɗaya ne wala kadi hammat bihi wa hamma biha ita ta nufi annabi yusuf fassara ta zahiri shi ma ya nufi ta amma kana ta ƙoƙari ka yi nan ka yi kwana ka juya cewa dai annabi yusuf bai rufe ta ba ina tare da kai to amma ina so ka kara mana wasu hujjoji da wasu dalilai na ilimi wanda yake nuna fa annabi yusuf ba zai yi haka ba a karo mu da shi insha Allah ni zan baka wayannan dalilan to kara mu da bi iznillah na'am abu na farko mu duba in koma ga qur'anin ma kansa tukuna na'am asali sayyidina yusuf alaihi salam na'am bai nufe ta ba kwata kwata kana ta ƙara dogewa bin bita Qur'ani ya tabbatar da haka to alhamdulillah mu koma ga asalin kalma ta laula na'am laula me take nufi a larabci na'am suna face masa laula harfu imtina'in li wujud na'am harfi ne na imtina imtina li wujud a kowane lokaci idan aka samu kalima ta laula na shartiyya na'am akwai laula na tahdid na'am hassin abu ma'ana كقديت تدعم نعم لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك أكسر سيدة عائشة رضي الله عنها وأن تحذيق تحضيق حفني قديت تدعم من انت ومن ميسابك يا أبو كذابا نعم نعم فأما لولا وأن نشرطي يعني نشرطني نعم،, نعم لولا نشرطي دلوك تندسك يزو على عربتي نعم كما قرآني نعم جملة زي بيو بايا جملة أنا نعم جملة biyu jumla na farko da na biyu jumla na biyu ba zai tabbatu ba saboda samuwar jumla na farko ka'ida kenan to me misali misali zan maka misali kafin mu zo ga asali wannan alaula an ra'a burhana rabbihi an kansa tukunan wannan ila ne kofi ne a hannuna idan na ce laulan kisarul ina'i la sharibtul ma ba dan fashewar wannan kofin nan ba mm. da na sha ruwa na sha ruwan nan ko ban sha ba baka sha ba saboda me saboda samu kofin ya kare to harafin harafu imtina li wujud ma'ana li wujudil kasr na'am imtana ashurbul ma'i na'am hmm. saboda samuwan ne samuwan fashewan wannan kofin shan ruwa ya tabbata bai tabbata ba idan muka koma ga qur'ani har yanzu idan ka ce eh, inda Allah subhanahu wa wataala ya ce walaula an thabbatnaka hmm, laqad kittatarka ilaihim shay'an qalila ba dan mun tabbatar da kai ga kai ba an ji Allah subhanahu wa wataala hmm. yake cewa manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. walaula an thabbatnaka ba dan mun tabbatar da kai ba tabbatar da zuciyarka ba ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad kitta tarkanu ilaihim shi da ka kusa ka dan karkata zuwa ga ra'ayin da suke ka na bata hmm, su kafirai kenan eh, eh, eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata zuwa ga ra'ayin kafirai abadan me yasa saboda tasbit na'am امتنع ركوب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار kafirai لوجود التثبيت na'am laula an thabbatna na'am jumla ne guda biyu haka yake zuwa to ana idan muka zo law wa hamma biha laula an burhana rabbihi Allahu akbar kaga laula an burhana rabbihi kaga wujida burhan ku ba a samu ba an samu to ma hamma biha hamma wujudi burhan na'am saboda haka wa ma'ana takdir din maganan laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha Allahu akbar kenan ma hamma biha ma hamma biha kuta kuta bayaniyan ba bayani ba abu wani abu da ya fada wa zuciyar sayyidina yusuf alaihi salam dangane da wannan mata mm, gaskiya ne da dalilin laula gaskiya ne kuma wannan bayani ne ga kawo misalai da yawa kace laula nabhul imam shafi yana cewa laula laula malik wa mm. sufyan mm. la halaka la dhahaba al-ibn min al-hijaz Allahu akbar بعدن سامور مالك دا سفيان با نعم. لا ذهب العلم دا علم يا قورا يا بر حجاز نعم. كنن قا مالك دا سفيان نعم. شيني جملة نبي نعم لا أبنى جملة نفرق نعم ذهب العلم من الحجاز جملة نعم. نبي نعم ذا وسامور جملة نفركو يا هنا فارور جملة تبيو لولا Sufiyan wa Malik ko kuma laula Malik wa Sufiyan. da ba dan samuwar ba la zahaba ilm min al Hijaz harka ilimi ya tafi daga Hijaz ya tabbata saboda mai samuwar Maliku da da saboda haka anan abin nan ولقد هم به وهم بها ma'ana wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi sai dai malaman nahau suka ce a sam sam wasu daga ciki daga maganganu suka ce su yi maganganu masu zafi suka ce asali laula ai yana zuwa fi sadaratil kalam ne farkon magana yake zuwa nan kuma ya zo a karshe. ma'ana ya taƙaddama alal jawab asali mun ce takdir din maganan laula an ra'a burhana rabbihi la hamma biha wannan hamma biha muka dauko muka kawo shi gaba saboda magana ya fito fili suka ce a tsari na larabci ina ba ta an gane hmm. suka ce a tsari na larabci wato ba za a taba samun laula ya gabaci jawab ɗinsa ba saboda haka ba haka magana wannan ra'ayi ba zai karɓo hmm, ba su karɓo wannan ra'ayi da muke magana a kai ba sai dai kuma abin lura shi ne hmm. wannan ra'ayi da suka faɗa ra'ayi ne na mutanen wato albasra albasriyi nan ma ba dukkansu ba ne dama su an san su da tsanani bangare irin ara na wannan hmm. sai kuma abin nan alkofiyun mutanen kufa gaba ɗayansu mutanen kufa gaba ɗayansu malaman nahau hatta da wasu daga cikin basra mala kamar su farra wa'annan dukka sun tafi akan halarcin haka ma'ana halarcin gabatar da jawabin laula akan akan wannan ita harafi ta laula ka gabatar da ita kamar yadda wa hamma biha laula misali me bambanci na ce laula laula inkisar al'ina la sharibtul ma da kuma ka ce abin nan ka juya abin ka ce la sharibtul ma laula inkisar al'ina aiwa mm. sharibtul ma laula mm. inkisar al'ina sharibtul ma mm. ناشا روا لولا انكسار الإناء أكبر من شيء وهم بها لولا أرآ برهان ربه نعم توين آه، سك آه، اسمع لما سكت أولنا ما جانا بهك بني مسألة خلافية سكان ما لما نحو هك نعم. يا هلتا نعم تو من أول ما جانا أكون ما جانا مكاد أوكا دكتي وين ما جانا نعم. يوسف بيهمي با الله أكبر haddasu fahimta haddasu malaman basara wanda su dauka hakan saboda asali takdir din zai zama wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbih la hamma biha ana cewa jawab din laula nan wannan mahzub dalla alaihi ma qablahu Allahu akbar inda zaka cewa eh, in kuntum sadiqin hmm. in kuntum sadiqin kaga in din na shartiyya ne in kuntum sadiqin abin da yake kafin jumlan nan shi zai nuna cewa jawabin da aka hazafi shi za a kaddara a karshe a ce abu kaza din ne ina fatan ina fatan haka kuma eh, eh, yaltaqitu ba'd as-sayyarati in kuntum fa'ilin in kuntum fa'ilin ka if'alu if'alu misalai masu kan hakan yawa ina fatan an gane saboda haka wa hamma biha hmm. لولا أن رأى برهان ربه لهم بها نعم أني هذا نعم مقدر a ra'ayin mutanen basra kenan na'am to malu wannan misalin fa ya fito fili tunda da su mutanen basra da mutanen kofa duk wanda ya dauki da takadimin da ta'akhirin dai yana nuna annabi yusuf alaihi salatu wa atammu taslim bai nufi wannan mata da ainihin wannan alfasha ba wannan ya isa ya zama hujja kuma na san ɗaliban ilimi sun karuwa ana awwal man yastafi ni ne fitum na farko wanda banda wannan ma akwai akwai dalilai har yanzu to karo <laughs> akwai dalilai masu ƙarfi abu na farko shine mu koma ga asalin jawun suratu yusuf ana cikin suratu yusuf na'am ka lura shek shuaib wannan matar ko kuma mu koma ga asalin shaidunsu ma shaida na farko ita matar ta yi shaida cewa wato ta yi shaida da bara'a na yusuf cewa yusuf bai yi wannan abu ba inda allah yake cewa wato kafin wannan shi kansa yusuf eh, yusuf ya yi shaida a cewa hiya rawadatni an nafsi kwarar gaske shi da kan shi ya faɗa ce ba ni ne ba ita ta neme ni da lalata wannan shaidan sa ne ko ba shaidan sa ba imra'atul aziz hmm. ita wacce ta nufe ta nufe shi da zina hmm. ita ma ta shaida cewa yusuf bai aikata wannan ba ma ai wannan niyyar ba ma gaskiya ne take ta wala qad rawattuhu an nafsihi fasta'asa hmm. hakika na ne yayi lalata ah, da ni fasta'asa ya hannu kuma kafin nan sai ta ce al'ana hasal khalq al'an ana rawattuhu an nafsi ba shi bane kwata kwata shi bai neme ni ba wannan duk dalilai ne hmm. banda wannan idan muka duba shaidan eh, shi mijinta Allah yake cewa innahu min kaidi kunna hmm. inna kaida kunna azim yusufu a'rid an haza Allahu akbar ke kuma wastaghfiri li zambiki innaki kunti min al-khati'in kaga wannan shaidan wa mijinta ya an haza ka kau da kai shi kai ba ka wani laifi ka share kawai ke kuma da kika yi laifi istaghfiri li zambiki ka shi ba ce ne ba wannan shaidan mijin kenan na'am wanda kuma kaga laifin bayan na Allah shi aka yi mawa shi ne gaskiya ne haka har yanzu shaidan wayannan matan su ma sharatun niswa wayannan matan allati qatta'na aydiyahunna hmm. wa qala niswatun fil ti imra'atul azizi turawidu fataha an nafsihi turawidu fataha fataha ba shi bane abadan ba haka bane hmm. ah, sannan kuma lokacin da sarkin ya tambaye su sayyidina yusuf yayi fasara wannan mafarkin na'am sarki ce aje a fito da shi ta aje a tambayi wa'annan ma balu niswatin lati ya aydiyahunna inna rabbi bi kaidihunna alim qala ma khatubukunna sarki ya tara su yake tambayan su tunna yusufa an nafsi kunna hmm. dukkanin su a kalima ɗaya suka ce hasha lillah ma alimna alaihi min su tun hmm. san shi da wani abu wani abu babu suka shaida akan wannan Allahu akbar kara akan wannan shaidan abin nan شاهد من أهلها نعم وسنتي راضين ما أنا دين شاهين ما أنا يارون وند أكى شاهد وسنتي آ بابا ابن عباس يأتي آ متني بابا نعم باكاني بابا أم من ده القرآن يأتي شهد من أهلها نعم وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان نعم. قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيد كنا إن كيد كنا عظيم الله أكبر هن شهداني كرفي ونشي وشاهد شاهد خير من أهلها نعم. يا يا يا سنشهد أن الله سبحانه وتعالى ديكتي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الله أكبر إنه من عبادنا المخلصين الله أكبر شهد أن لنا أبنجي كافم وأنما إبليس تكنس ما يا شهد ويوسف بيوانا أبنجي iblis ƙwarai kuwa saboda ya ce fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin Allahu akbar gore ko kasa annabi Yusuf eh so annabawa su ne kamar hata su fara shiga kuma da ka duk wa'annan dalilai ne hmm. sannan kar mu manta Sheikh Shu'aib sayyidina Yusuf alaihi salam hmm. yana ɗaya daga cikin annabawan da aka umarci manzo sallallahu alaihi wasallama da kansa yayi koyi da su hmm. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل نعم. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف نعم. وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط صراط مستقيم ذلك هدى الله, يهدي به من يشاء من عباده ولا أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي أولئك الذين هدى الله الله أكبر فبهداهم اقتدي الله أكبر تيا يا ونا أبو زي كسنج بزي بقى النبي يوسف sannan banda wannan shek ah, shu'aibu idan muka duba alkur'ani lokacin da wa ghallaqat al-abwab wa qalat lak hmm. fada da Allah qala to ina sami har damar yin tunanin cewa zai lalata da ita ga kaliman da ta fada hita lak hmm. ma'ana na daga na tada da kaina bismillah hmm. ma'ana hita lak akbil ka gabato kai tsaye tana faɗan haka shi ya ce ma'azallah kai tsaye abin da ya kaliman da ya biyo ba ta ina yusuf ya yi hannu ma'ana ina aka samu har lokacin da har ya yi hannu ya yi hannu cewa har sai ya yi lalata da ita banda wannan akwai dalilai masu karfi shashu'aibu ban sani ba lokaci zai ba mu domin lokaci ya kusa kana zan za a iya haɗe su ko mu yi haƙuri mu ainihin eh, sashi a cikin shiri na gaba to abin da kake gani eh, bari baka minti daya zuwa biyu to idan muka duba asalin kissar akan me aka gina ila wannan amsan wannan tambaya zai iya yaye mana duk wani shubuha cewa yusuf bai nemi ya yi lalata ma hamma biya الله سبحانه وتعالى يتي ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه نعم. ولما بلغ أشده لوكا جند يزمو سوري نعم شيء يوسف عليه السلام نعم آتيناه حكما وكباش حكم الله حكم الله. wato ilimi ne tattare da aiki shi ake cewa hukum ilimi kuma ilimin wannan kuma daban ne duk Allah subhanahu wataala ya hada ya bawa Yusuf Allah ya ce wa kazalika najzil muhsinin haka muke sakan yawawa mutanen ki al-muhsinin masu kyautatawa to masu kyautatawa hmm. yana cewa masu kyautatawa bayan ya sifanta Yusuf alaihi salam da cewa yana daga cikin masu kyautatawa hmm. haka muke muke abin nan sakanyawa masu kyautatawa kai tsaye kissar sa da wannan matar ta shigo idan muka koma hadisin manzo sallallahu alaihi wa wasallama za mu muka ce mai kyautatawa hmm. a tafsirin da manzo sallallahu alaihi wa wasallam ya hadisin jibril tawil ne ka cewa mal ihsan hmm. me ihsan me yace an ta'budu Allah ka annaka tarahu an ta'budu ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka fa innahu yaraka wannan maqamin na muraqaba gaske مقام هو مشاهدة ده مراقبة نعم. أولا مقام معنا أن تعبد الله كبر كمن كأنك تراه حتى نعم. أن بواسك رأيوا رأيوا كأنهم يرون الله عز وجل سبورة فإن لم تكن تراه فإنه يراك نعم. أكن جيني أكن ونن بايا أن تبتر مسألة وأن مسئيتك أنا فأك أنبتي كسر سدا ونن ما الله أكبر متنين ده يسأل الله أجابه yake kallon wato yake yake yana ganin kamar a gaban Allah ya kullum a halin amma zai iya rufe wani ta ta ina kuma wannan gaskiya kara ma akan wani asali wannan matar hmm. abu na farko akwai bambanci na addini kafara ce ma gaskiya ne yanzu musulmi zai sha'awar lalata da ka yanzu misali a ce koma ya take koma da wannan daga wannan kasa ta fito a matsayin aqida gaskiya tsantsanin ma kafirin kake ka kusace shi wari shi da kyamar shi kawai kyamar komai kan cikin da Allah subhanahu wataala ya bashi Yusuf kuma wali ne daga waliyan Allah annabi ne daga annabawa manzo ne daga cikin manzonni na Allah subhanahu wataala idan muka duba Qur'ani Allah ya ambaci al-muhsinuna so hudu kowanne idan muka lura za mu ga tare da sunan yusuf alaihi salam Allahu akbar duka gurin dukkanin guda hudu wuri na farko wuri na farko shine walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma وكذلك نجزي المحسنين نعم أبونا قولينا فرقون ورينا بيوشك شعيب نعم الله عند الله كتاب ودخل معه السجن فتيان نعم قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نعم نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين, من المحسنين أكن يوسف عليه السلام نعم ولنا أكو وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولنا هدو قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا إنا نراك من المحسنين قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله يساك على الخير الله يبقى تكون شيء جدا الجنة حقيقة ما لك كورو بياني كما ناسا dani da masu kallon sun fa'idantu musamman ɗaliban ilimi irin waɗannan ruwan ayoyi da hadithai da aka yi wata ainihin miyar sai gidan sarki irin waɗannan bayanan sai a gurin doktoci allah ya maka tukunci da gidan aljanna maskalan da sauranmu duka-duka a yau na muka kawo ƙarshen wani shi na mai albarka cikin tarihin annabi yusuf alaihi salatu a taslim tare da kuma malam yusuf manzo allah mishi tukuici da gidan aljanna muna roƙon allah maɗaukin sarki ya karɓi wannan aiki namu muna barin ku cikin kulawar allah da kiyayewarsa sai a shirinmu na gaba za mu ɗaura daga inda muka tsaya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 da kwasan kafa fake gunka da ɗai ba su kasa haiwa ba